Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa. a wannan shiri na daren yau asabar 18 ga watan maris na shekara ta 2023 wacce kuma ita ce ranar zaben gwamnoni ga 'yan majalisun jihohi a najeriya to a shirin namu na yanzu ma kaco kam za mu kawo muku yadda ta kaya a ƙarshen ranar kaɗa ƙuri'ar zaben inda bayan labaran duniya za ku ji cewa an soma bayyana sakamakon zaben majalisun jihohi a wasu yankuna yayin da aka soma buɗe cibiyoyin tattara sakamakon zaben gwamna a jihohi shine na saɓani da aka samu tsakanin ma'aikatan ita hukumar zabe musamman ma dai masu yi wa ƙasa hidima da kuma wato su kuma mazauna wannan anguwa da ake kira victoria garden city da ke can anguwar leki gaba da victoria island kenan duk da yake an sami rahotannin da ke bayyana cewa an gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi cikin salama da kwanciyar hankali a mafi akasarin rumfanan zaben kasar a jihar bauchi wani hoton bidiyon da ake zargin wani babban jami'in gwamnatin jihar ne yake sayan kuri'a ya ta da kura wannan hoto ba ni bane kuma duk jarida ko duk mutumin da ya wallafa wannan labari ya yi ne domin ya bata mun suna kuma in allah ya zan nemi hakki na ta bangaren shari'a haka kuma kamar yadda muka soma a shirinmu na rana a yanzu ma muna fatan sake buɗe layukanmu gare ku ku masu saurari domin bayyana mana yanayin zaɓe a yankunan ku daban-daban To amma kafin duka waɗannan gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan sake samun ku lafiya ga labaran duniya. A yau Asabar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a kafar sada zumunta yana shaidawa magoya bayansa bisa abin da ya kira tunan asiri daga ofishin lauyan gundumar Manhattan ya ce yana sa ran za a kama shi a ranar Talata. Trump a saƙon da ya aiki ta dandalinsa na sada zumunta na True Social ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar sake karɓe ƙasarsu. Babu wani tabbaci daga hukumomi kan duk wani tuhume-tuhume da za a yi wa Trump. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na ciki a cikin 'yan kwanakin nan na nuni da cewa hukumomin tsaro a birnin New York na tattaunawa kan shirye-shiryen tsaro idan har an tuhumi Trump. Idan aka tuhumi Trump zai zama wani abu da ba a saba gani ba ga mutumin da ya bayyana aniyarsa ta hargitsa siyasar ƙasa baki ɗaya, yanzu Bradley Moss. wani lauya na Washington da yake ka wato da ya kware a shari'a da ta shafi tsaron ƙasa. Idan har an tuhumi Trump da laifi zai zama karo na farko a tarihin Amurka da aka kama wani tsohon shugaban ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa an tsawaita yarjejeniyar fitar da alkamar Ukraine daga tashoshin jiragen ruwa na tekun Bahar Aswad wanda zai kare a ranar Asabar nan, amma ba ta bayyana tsawon lokaci ba. Bisa ƙa'idojin yarjejeniyar ya kamata a sabunta yarjejeniyar na tsawon kwanaki ɗari da ashirin, amma Rashi ta ce za ta ƙara tsawon rabin wannan lokacin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar maria zakoroba ta shaida kamfanin dillancin labarai na tas na rasha a ranar asabar dinnan cewa rasha ta amince da tsawaita yarjejeniyar fitar da alkamar na tsawon kwanaki 60 kacal mun sake maimaitawa rasha ta amince da tsawaita yarjejeniyar na tsawon kwanaki sittin sanarwar da kakakin majalisar ɗinkin duniya stephanie drake ya fitar Shugaban ƙasar Turkiyar Recep Tayyip Erdogan, wanda tare da Majalisar Ɗinkin Duniya suka taimaka wajen ƙulle yarjejeniyar, shi ma ya tabbatar da tsawaita yarjejeniyar amma bai bayyana tsawon lokaci ba. Ministan ababen more rayuwa na Ukraine ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa ya kasance tsawon kwanaki da ashirin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar yau asabar 18 ga wata cewa kasashen rasha da china da kuma iran sun kammala atisayen sojan ruwa na jiragen ruwa guda uku a cikin tekun kasashen larabawa wanda ya hada da harbin makamai masu linzami cikin teku da sararin samaniya an gudanar da atisayen ne a tashar jiragen ruwa ta shabhar ta iran a daidai lokacin da shugaban kasar rasha vladimir putin ke shirin karbar bakuncin takwaransa na kasar china shi jinping a birnin moscow domin ziyara aiki ta kwanaki uku da zai fara ranar litinin mai zuwa. Ƙasar Rasha yana ci gaba da gudanar da atisayen soja tare da ƙawayenta musamman ƙasar China duk da irin matsin lamba da sojojinta ke fuskanta daga yakin da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar Ukraine inda ta kasa cimma wani gagarumin ci gaba tun daga bazarar bara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da cewa jirgin ruwan Rasha Admiral Gorchkov na jirgin ruwan ƙasar China Nanjing sun shiga atisayen da aka yi a ranakun alhamis da juma'a daga ƙarshe ƙasar birin ta ayyana dokar ta ɓaci kan kiwon lafiyar al'umma bayan da a gano cutar shan inna a jikin wani yaro mai shekaru hudu da wasu yara biyu da suka yi mu'amala da yaran. gano cutar shan inna ita ce ta farko a burkina faso cikin fiye da shekaru talatin ƙasar na shirin ƙaddamar da aikin allurar rigakafin da za a yi wa yaran da suka cancanta tun daga jarirai zuwa masu shekaru bakwai nan da 'yan makonni za a fara baya ga yaran jami'an kiwon lafiya sun gano samfurin cutar shan inna guda biyar a cikin ruwan wato kwata da aka gwada lamarin da ya tabbatar da cewa akwai nau'in cutar shan inna da ke yawo a faɗin ƙasar haka kuma cutar mai saurin yaduwa tana yaduwa ta hanyar gurɓataccen ruwa da abinci ko cuɗanya da mai cutar. To Sarfilo Hashin Gumal kenan aka saurara tare da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai babin rahotannin da muke dauke da su. rahotanni daga jihar Legas a kudu maso yammacin Najeriya na bayyana cewa hukumar zaɗen ƙasar. ta ɗage zaben gwamna da 'yan majalisar dokoki na mazaɓu kusan goma a jihar akan haka na tuntuɓi wakilinmu da ke birnin na lagos gidan jibril don jin dalilin haka eh to gaskiya dalilin da ya sa aka soke ko aka dakatar da zaɓe a waɗannan mazaɓu shine na saɓani da aka samu tsakanin ma'aikatan ita hukumar zaɓe musamman ma dai masu yi wa ƙasa hidima da kuma eh, wato su kuma mazauna wannan anguwa da ake kira victoria garden city da ke can anguwar leki gaba da victoria island kenan su dai ma'aikatan inec sun bayyana cewa a zaben da aka gudanar shugaban kasa an tursasa musu a lokacin da suka jagoranci zaɓe a wannan rukunin gidaje na victoria garden su kuma saboda haka a yau sai aka ce an cimma matsaya su ma'aikatan inec za su tsaya daga wajen rukunin gidajen wato kamar kofan shiga kenan su kuma wato mazauna wannan rukunin gidaje su danga fitowa suna kada kurun su kuma suka ce su ma suna tsoron su fito rukunin gidajen na su zaɓe saboda suna tsoron yan zaune gari banza da ake kira area boys to kaji dalilin da ya sake na aka ɗage wannan zaɓe zuwa gobe To a bayan nan a rumfuna nawa ne watakila wannan lamari ya shafa? Eh to kawai yanzu dai sanarwar da hukumar zaɓe a jihar Legas ta fitar na nuna cewa wato akwai rumfuna guda goma da wannan lamari ya shafa. kuma a ƙididdiga akwai masu kada a kusan dubu biyar a duka duka wannan mazaɓu guda goma da aka dakatar da zaɓen su har zuwa gobe. to duk matsalar ɗaya ce ta wannan abin nan sabanin koko a'a akwai wasu hatsaniyoyi da suka shafi wasu rumfuna eh to akwai inda aka ce an samu 'yan rigingimu a wasu yankuna amma kawo yanzu ba mu da cikakken bayani kuma an ce ma hakan bai hana an ci gaba da zaɓe ba wannan ɗin ne dai kawai ya karamari har ya kai ga an ɗage wannan zaɓe a zuwa gobe saboda wannan saɓani da aka samu tsakanin ma'aikatan kuma zaben da kuma mazauna wannan rukunin gidaje na victoria garden ya zuwa yanzu ban sani ba ka lura an fara tattara sakamakon zaben ko kuma ya lamarin yake e kawo yanzu an fara samun sakamakon zaɓe na mazaɓu ah, musamman ma na inda su jiga jigan jam'iyyun da suke wannan zaɓe suka fito kamar shi eh, shugaban kasa mai jiran gado a eh, rahotanni da muke samu cewa an fitar da sakamakon zaɓe na inda ya kaɗa ƙuri'a. To ya zuwa yanzu baban gida eh, an fara tattara sakamakon zaɓe ma'ana an buɗe cibiyar tattara sakamakon zaɓen gwamna da watakila akan yi bayan da aka baro rumfunan zaɓe da matakin mazaɓu? Eh yanzu rahoton da muke samu ana cewa da misalin yammacin nan ne wurin karfe bakwai za a fara tattara sakamakon zaɓe. baban gida jibril kenan wakilinmu a Legas. to a makwabciyar jihar oyo kuma rahotanni na cewa zaben ya gudana cikin tsanaki duk da yake an sami karancin fitowar masu kada kuri'a a rumfunan zaɓe da dama ga rahoton wakilin mu hassan umar tambuwal a halin yanzu an kammala zaben gwamna da na 'yan majalisar dokoki a jihar oyo kana har an fara kidaya ƙuri'u Five, six, seven, eight. sai dai waɗanda kidan bai musu daɗi ba sun ya matsa gashin baki. Suko waɗanda zaɓen yayi wa daɗi sun nuna a fili. Daga bisani na ji ta bakunan wasu wakilan jam'iyyun siyasa da masu kada ƙuri'a. Sunana Sadiya Salisu, ni a ɗan akwace. Zaɓen mun yi shi alhamdulillah. Ya gamsu da yadda an kai wannan zaɓen? Eh to, to alhamdulillah dai za a ce. Tunda dai an yi komai a gaban idan mun gani ba mago-mago. Alƙaluman da an ka faɗi kai yarda da su? Mun yarda da su domin mun cire wanda bai da kyau mun cire mai kyau. Mun yarda da shi. Kuma kina ganin ba a yi mirsisi ba a wannan zaɓen? Alhamdulillah. na Bilkisu Abubakar. Na yi zaɓe wala alhamdulillah na zaɓi kuma ra'ayi na wanda nake so. Lokacin da ke je wurin zaɓe ke daɗe cikin layi? A'a ban daɗe ba dan ni ce mata biyu na yi zaɓe lafiya. Dami dami ma'aikatan zaɓe suka gaya miki? Ma'aikata suka ce duk wanda nake so in zaɓa. Sun ki takardun zaɓe da cikin lokaci? Ba ni takardun zaɓe na a cikin lokaci kuma na shiga akwati na zaɓi wanda nake so. Kamar minti nawa ke ɗauka kafin ki kada ƙuri'a? Ai ni ko minti goma ban yi ba. Ba ki daɗe ya layi? Layi ban daɗe ba. Ban daɗe ba alhamdulillah. My name is Abdul Yakin Olorunda, APC agent. The selection is very good. I'm satisfied. very satisfied no fighting Abdulyakin Olonroda wakilin jam'iyyar APC ya ce wannan zaɓe ya gamsar da shi ainon. ba faɗa ba hayaniya Abdulyakin Abubakar kaka da guda eh insha Allah ba ban da lokaci ba kuma minti nawa kai cikin layi minti biyar dai tun da safe ka zo ko da rana tun daga safe to ya kaga aikin ma'aikatan zaɓe alhamdulillah sun aiki lafiyar lawan wallahi to ya batun jami'an tsaro lafiyar lawan dukan akwai jami'an tsaro a wurin wannan rofa akwai akwai suna aikin su suna aikin su yaya suke aikin su Lafiya la wallahi. Me suke gaya muku da kuka zo har zabe? A sauke mu hankali ko ya kama ko da na baba gana kiyare. Ka kada kuriya? Na kada kuriya. To yaya ka ga zabe na yau? Gaskiya zabe yayi kyau. An yi zabe lafiya, an tashi lafiya. Ba tashin hankali, ba hayaniya. Jami'an tsaro sun kewaye waje, an yi zabe lafiya. Ka taba ganin irin wannan zabe wanda an kai lamu lafiya? Gaskiya ban taba gani ba. A can baya ka taba yin zabe? Na taba yin zabe, na ga hayaniya da dama. Amma wannan kwarin gaskiya ba wani tashin hankali. Sunana Umar Aminu wanda aka fi sani da Jaji, Ejan Afidi. pdp a now unit 9 eh, sabai ibadan to zaɓe ya yi kyau tunda an yi zaɓe lafiya an gama lafiya zaɓe ya gamsar da kai a ya gamsar da ni alƙalin da kuka samu a wannan rumfa ka gamsu na gamsu komai ya tafi daidai komai ya tafi daidai Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ta gaida Hassan Umaru Tambuwal. An sami rahotannin rashin fitowar masu kada ƙuri'a kamar yadda ya kamata sosai a wasu yankunan jihar Nasarawa. inda wasu masu zaɓe suka shaida wa wakilin mu nasiru adamu el hikaya cewa sun zauna a gida domin juyayen sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ɗan takararsu bai sami nasara ba da har yanzu yake a rayuwarsu. gaskiya mun yi zaɓe mu ba rikici ba komai amma damuwan mu nan gaskiya akwai mutane suna zuwa ai zaɓe amma ba ruwan sha Margaret Emmanuel a wata mazaɓa a masaka da ke karamar hukumar ta karo wacce ke korafin ihsani duk da jurewa da ta yi wajen wakiltar ɗaya daga jam'iyyun da ke gwagwarmayar zama ko neman madafun iko a jihar. Duk kudade da kuna fadiya na bamu ba bamu komai ba amma mun yi Allah ya ba mai rabo sa'a. Tun 2011 babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta rasa gwamnatin Nasarawa sanadiyar faduwar marigayi Aliyu doma inda Tanko Almakura ya lashe zaɓe a CPC ta shugaba Buhari da ita ce jiya ɗaya tak da CPC ta lashe kafin ta narke zuwa APC inda dan takaranta gwamna mai ci AA Sule ke neman ta zarce ita kuma PDP ta sake tsaye David Emmanuel Umbugadu Chief Aaron Dashe mai anguwa ne na rafin kwara a nan masaka ya ce a jihar an samu sauyi saboda yadda leba ta yi tasiri a zaben shugaban kasa. An samu guguwan Buhari an samu guguwan Peter ko ba gaskiya ba guguwar fito ita ta kawo challenge ta yi challenge wanda suna kwance a daki suna ga zaɓe kamar da ne kawai za a rubuta result a basu kawai su je su hau zaɓe a yanzu an nuna cewa in ba ka fito ba ka nemi zaɓe pulling by pulling ba vote by vote ba kamar yadda kanawa suke cewa abba gida gida waye gida gida waye gida gida to mu ma anan haka muna cewa zaɓe gida gida wato a takaice duk wanda aka ga ya ci zaɓe shi ya ci ba ma kuɗi. wannan duk wanda ga ya ci zaɓe yanzu mu bar maganan presidential da ana gwagwarmaya har yanzu a kotu duk wani dai wanda aka declaring ya ci zaɓe yanzu kam ya riga ci shi. A maraba bakin bankin Ja'is inda wata rumfa mai sama da mutum bakwai da hamsin kimanin masu kaɗa kuri'a ɗari ne suka fito. Duk da haka wakilan manyan jam'iyyu sun nuna ƙwarin gwiwa samun nasara a ƙarshen zaben. Sunana Abdulaziz Ibrahim. Ina ma PDP aiki wato ɗan takararmu gwamna David Emmanuel Umbugadu. insha allahu kwarin gwiwa da muke da shi shine dan haɗin kai da muka samu na lego da sauran wasu kananan jam'iyyu da aka haɗa kai da su sunana zahraddin isa sule ni agent ne na apc zahraddin a gashi na ana yin zaɓe kuma ku ne kuke karewa jam'iyyar pdp ta yi alkawari ko ta lashe takobin sai ta cire ku daga gidan gwamnatin lafiya to kasan dai abu dai mutum dina faɗa a baki ne nuna abubuwan sai an zo filin zabe amma mu mun san insha Allah mu ne za mu koma kan wannan zaben saboda ba ma fargaba a kan pdp ba mu kasa a kai ba gabaki da saboda duk tunaninsu shugaban kasa ne amma gwamna inda a jihar nasarawa ne aa sule shine a kan gaba gaskiyar magana 'yan najeriya na kara fahimtar tasirin su duk da akwai dalilai da kan tura mutane su fito zabe ko su karya musu gwiwa su zauna a gida Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida El Hikaya a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya kuma wani hoton bidiyo ne da ake zargin yana nuna wani babban jami'in gwamnati yana ba da kuɗaɗe domin sayan ƙuri'un jama'a a rumfar zaɓe ya janyo cece kuce. To sai dai jami'in ya musanta cewa sam ba shi bane a hoton. kamar yadda wakilin mu abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto jama'a maza da mata ne suka yi dandazo a rumfunan kada kuri'a tun da misalin karfe bakwai na safe a yawancin tashoshin zaben da muka ziyarta kuma an samar da wadatattun kayan aiki kamar yadda jami'an suka shaida mana wato jami'an hukumar zaɓe suka shaida mana to sai dai kuma akwai wani bidiyo da ake yadawa da ke nuni da cewa kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi a dauma na soro yana sayan ƙuri'a a hirata da shi ya kare ta wannan batu To a'udhu honorable Adamu Manusoro kwamishina na matasa da wasanni na jihar ba ni bane kuma na yi hira da wata kafa'an yada labarai kuma na gaya musu cewa wannan hoto ba ni bane kuma duk jarida ko duk mutumin da ya wallafa wannan labari ya yi ne domin ya bata min suna kuma in Allah ya zan nemi hakki na ta bangaren shari'a a wata sabuwa kuma gwamnan jihar bauchi ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda jirgi mai saukan ungulu ke ta shawagi a karamar hukumarsa ta alkaleri to muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala tun da na fito gida nan na zo ƙauyen mu kilomita ashirin na ga mutane sun fito sun ciro da addu maza ba kuma kamar ga alaman ko ina ana gani cikin lumana ana zaɓe cikin walwala. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a jihohin Katsina da Zamfara ma an sami rahotannin rashin fitowar jama'a kamar yadda ya kamata a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da aka gudanar a yau Asabar. A zantawar da muka yi da shi wakilin na yankin Sani Sha'abu Malumfashi ya ce hakan bai rasa nasaba da yanayin kalubalen tsaro da jihohin suka daɗe suna fama da shi. Eh, abubuwa sun gudana kamar yadda ya kamata a waɗannan jihohi biyu katsina da zamfara mutane dai abinda muka lura da shi ne ba a fito kamar yadda aka fito a lokacin zaben shugaban kasa ba wannan lokacin mutane sun fito da duku haka na amma wannan lokacin har zuwa rana har ya zuwa kusan lokacin da aka gaba kalilan ne suka fito ba kamar na da ba kuma na biyu mata ne masu kafafitowa. fitowa na'am to me ka mutane suna cewa dangane da watakila abin da ya sa mutane ba su fito sosai kamar yadda suka fito a zaben shugaban kasa da ya gabata ba eh to akwai da dama suna ɗaran ana cewa wannan abin kila zai taho da hayaniya tsakanin kamar magoya bayan manyan jami'an da suke fafatawa duka waɗannan jihohi biyu to wasu kuma sun dawo rakiya saboda musamman matsalar kuɗi din nan da aka samu kwancin shi ya damu mutane wasu na ganin ko me aka yi mama za su canza mu kaza kaza shi suka yi watsi da shi To jihohin Katsina da Zamfara na ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suke fama da ƙalubalen tsaro. Ban sani ba ya aka gudanar da zaɓe a cikin wannan yanayin da jihohin suke ciki. eto eh, gaskiya um, haka dai aka lallaba aka yi amma dai a nan jihar katsina a can wajen bakori wajen kandarawa dan takarar jam'iyyar gabna na jam'iyyar nnpp nora khalil ya fito ya kamo hanya zai ce wurin tashar da yake kada ƙuri'a sai su barayi din nan 'yan ta'adda wato barayin daji masu garkuwa da mutane suka tara hanya ala dole dai ya tsaya to allah dai ya kawo abin da sauki ba kai ga raunata wani ko a an kama wani ba wannan shine matsalar da aka samu nan sai dai kuma dan tsakanin 'yan kwanakin nan ma sun dan fafurgita mutane nan musamman nan dai wajen bakorin da haka rasa rayukan mutane to waɗannan kila na daga cikin abin da ya ƙara tsorata mutane su ce to ba san yadda wannan abin za ta kaya ba kada ba ta yarda da su shi a banza a gobe. To ai kamar yadda ka faɗa tun farko an yi hasashen samun ya hatsaniya a iya cewa ya zaɓen ya gudana a waɗannan jihohin eh, an sami kammalawa ko ko a akwai inda ta kwana wato ma'ana aka soke zaɓe ko aka dakatar da shi ko wani abu makamancin haka. Wato gaskiya ba sami ga inda aka ce yau kwata-kwata ba a yi zaɓen da dai ya zuwa nan da kaga kamar misali na je daura na kuma dawo cikin garin Kaduna don daura shugaban kasa na yake kada kura shi nan kusa da fada mai martaba sarkin daura to na kuma biyo hanya na gani na ga rashin fitowar jama'a kuma kowa zai gaya maka wannan rashin fitowar jama'a kamar yadda ya kamata amma dai an dai gama abin zuwa yanzu na mai lafiya. ya zuwa yanzu an buɗe cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe na jihohi a jihohin zamfara da katsina? eh an buɗe misalin tun wajen karfe bakwai da rabi bayan sallar magariba dai aka buɗe musamman na nan katsina domin kasan da yake zaɓuɓɓukan biyu ne akwai na 'yan takarar gwamna da kuma na 'yan majalisar dokoki. so ya zuwa ta litinin dare lokacin ne za su zo nan kuma a headquarter hukumar inda za mu zanna nan kuma mu jira abin da za su kawo na sakamakon zaben da kowane ɗan takarar gwamna ya samu na duka waɗannan jam'iyyun da suka fafata. To a gaida Sani Sha'abu Malumfashi wakilinmu a Katsina da kuma a Zamfara. Kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layi gare ku ku masu saurare domin jin ra'ayoyin yadda ta kaya a zaɓen na yau a yankunan ku. Lambar da za a kira mu da ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kuma yanzu haka muna da mai kiranmu na farko daga jihar Niger wake kan layi daga Niger. Sunana Muhammad Anjima ina kira daga karamin hukumar Mariga da ke jihar Niger Najeriya. Na'am to a bayyana mana ra'ayi dangane da wato yadda aka ga zaben na yau. A cikin gaskiya idan na ga zaben an shi lafiya an gama lafiya mu dai nan Niger State ba kamar yadda na ji wasu jihohi na Lagos da Kano da ke da 'yan daba ba da Sokoto gaskiya mu nan ba wata rumfa da aka samu makamancin irin wannan matsalan. To Madalla to muna godiya kwarai da gaske yanzu sai Kaduna wake kan layi a Kaduna. Salamu alaikum suna na Dahiru mai neman na Makka daga Soba jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Dahiru. ci gaba a jihar kaduna sun zaɓe lami lafiya wannan ya nuna cewa najeriya ta kama hanyar mulkin demokuraɗiyya ta yi karfi sosai da sosai muryar amurka mun gode mun gode hukumar zaɓe najeriya mun gode allah ka da alheri muna godiya ga mai girma shugaban ƙasa an yi zaɓe lami lafiya a jihohin nan. to madalla bari mu je jihar Legas kuma wake kan layi. Tamini ne, Tamini Alasa. To Madalla. Eh, jigawa. To. Na'am. Eh, muka nan an yi zaɓe lami lafiya gaskiya. Wallahi an yi zaɓe lami lafiya wanda wanda ya mu mun gode Allah. To masha Allah. kuma ya Allah bai shugabannin mu ikon rike ikon duk abubuwan da za su To Madalla to muna godiya kwarai da gaskiya. Allah ba mu zaman lafiya. To amin bari mu karkata kuma jihar Gombe inda muke da wani kan layi. Ah, Wake magana daga Gombe. Kuna magana da Nuhu mai jarar rediyo daga yarmar hukumar Kuna Kage. Na'am, muna sauraron ka. Mun yi zaɓe lafiya, ɗalawa zaɓe mai zaɓe Allah ya yadda mun ji daɗin zaɓen kuma. To madalla to muna godiya kwarai da gaske a Kaduna wake kan layi yanzu haka. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. sunana alhaji salisu mai kananzar yan kaji famin haka to menene ra'ayi alhaji salisu to a gaskiya ra'ayi na bana an yi zaɓe lafiya an tashi lafiya alhamdulillah ba abin da za mu ce ma allah ce sai zai mu ce alhamdulillah to madalla to daga kaduna bari mu koma gombe inda muke da wani wake kan layi a gombe mai magana muhammad buhari ahmad daga jihar gombe a karamar hukumar yamal today ba na'am To zaɓe dai alhamdulillahi za mu je an yi zaɓe lafiya sai dai matsalolin da bara a rasa ba wanda wayansu rumfunan ba a samu an kawo kayan aiki da wuri ba wasu su ba su yi zaɓe da wuri ba sai da kusan karfe goma zuwa sha ɗaya sannan shi sauran kayan zaɓe ya iso. na'am to sai da yan yan kalare da ake magana da suka dan da hankali a wurin su rumfuna amma na an yi kokari an kawo karshen wannan an magance shi amma yanzu ana kokarin ya kudai ko tukunna to madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu wato mu koma taraba da wa muke tare a taraba ana magana da ibrahim adamu yalwa barewa na menene eh, ra'ayi musamman a zaben da aka kammala ya zuwa yanzu alhamdulillah a ra'ayina ina jinjina wa hukumar zabe ta yi matukar kokari akan maganar zaben nan muna jinjina musu kuma muna musu godiya da duk wayanda suka taimaka wajen gudanar da wannan zaben to masha Allah to muna godiya kwarai da eh. gaske bari mu karkata eh. zuwa jihar plateau inda kuma mai kiranmu na ƙarshe wake kan layi a jihar Filato. Islam Muhammad Baba da Yalwan Shandon jihar Filato. Na'am to a bayyana mana ra'ayi a tagajarce. A zaɓe ya yi kyau kuma zaɓe mun gode Allah Allah ya samu yin shi lafiya kuma zan yi Allah ya kai mu wani shekara mun gode. To Madalla to muna godiya a wannan ne kiranmu na karshe na yau ah, muna kuma godiya ga dukkanin masu mu wanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyinmu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaice a yau Asabar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a kafar sada zumunta yana shaida mabiyansa cewa bisa abin da ya kira tonon asiri ga ofishin lauyan gundumar Manhattan ya ce yana sa ran za a kama shi a ranar talata trump a saƙon da ya aike ta dandalinsa na sada zumunta na truth social ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar sake karɓe ƙasarsu majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa an tsawaita yarjejeniyar fitar da alkama ukraine daga tashoshin jiragen ruwa na tekun bahar aswad wanda zai ƙare a ranar asabar amma bata bayyana tsawon lokaci ba bisa ƙa'idojin yarjejeniyar ya kamata a sabunta yarjejeniyar na tsawon kwanaki 120 amma rashi ta ce za ta ƙara tsawon rabin wannan lokacin ne kaɗai To ba saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarrafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu da ma dukkan sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin na yau ya zo muku. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alheri ma'asala.